jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa cikin wannan shiri na musamman kan wanda za mu gabatar tare da mai girma gwamnan jihar borno farfesa Baba Gana umar zalim kan ayyukan raya kasa da mai girma gwamna ya gabatar a cikin waɗannan shekaru hudu mai girma gwamna barka da zuwa wannan shirin namu tare da ni akwai abokan aiki wanda za mu gabatar da wannan shirin tare akwai umar sadiq ɗan jarida mai zaman kansa jama'a salamu alaikum akwai baba gana bukar wakil gala na gidan rediyon dandal kura international masu sauraron mu salamu alaikum muna kuma tare da muhammad alamin wakilin gidan ah, ah, rediyon ah, deutsche welle sai kuma ni daura iliya wakilin gidan rediyo nigeria a nan maiduguri a your excellency bari mu fara da batun tsaro wanda yake da matukar muhimmanci a lokacin da ka hawo kan karagar mulki an fuskanci matsaloli da dama na tsaro ko za ka yi mana bayani a halin yanzu ya ake ciki game da batun tsaro alhamdulillahi rabbil alamin jama'a mutanen borno assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu kafin in bada bayani na son samu wannan daman mika godiya na ga mutanen borno yadda na kira su satin da ya wuce su fito a karbi shugaban kasa president buhari mutane sun an sa kira na kuma mutane sun fita da dama na gode musu bayan haka zaben da ya wuce shi ma an fito an taimake mu muna godiya allah saka musu da alkeri yana sake kiransu akwai zaben da za mu yi ranar asabar kowa da kowa ya fita a tabbatar cewa mutane su fita diyawa don saboda a cire makunya ni ma samu jin daɗi don saboda mutane sun yaba aiki na shi yasa suka fita da yawa suka zabe ni sai na roƙon Allah mutane kowa da kowa su fito zabe mu a jama'a maganan samu lafiya borno akwai dalilai da yawa dalili na ɗaya shine roƙon Allah tun da na zama gwamnan borno ban damna ba na je goshina ina roƙon Allah su sujida allah ya sa a samu lafiya a cikin lokacin da nake mulkin nan kuma mutanen borno diyawa duka na kira mutane su tashi su yi azumi mutane sun yi azumi mutane sun yi sallah to aduwan nan babban mabudi ne allah ya samu ka samu lafiya to duk da addu'an alhamdulillah Allah ma ya ce ka tashi ka taimaka kanka zai taimake ka ba mu zanna ba waye ya gani a cikin shakara hudu nan na zanna a ban zanna ba ko ina yana nan me muka yi na farko mutane ba su da sana mutane ba za su yi noma ba baya da za a za a samu lafiya an ba abinci mun tabbatar cewa an bude hanyoyi a cikin borno musamman tafkin caji Abin da ana ce mishi da turanci shows of the lecture budewan da muka yi a bagan nan tun ranar nan fitina burno yana sauka don saboda akalla mutane kamar ya kai dubu dari biyar kamar miliyan daya yanzu suna cin abinci a tafkin chatin nan ana kama kifi ana noma wanda babu da ba su da hanya bayan haka ina garuruwan sauran da muka mai da su diyawa mutane sun koma sun yi nomansu ba na yadda an yi noman sai allah ya sani mun bude hanya a nan zuwa gambarun gala a nan zuwa banki hanyar dambuwa hanyar damasak manguno duk an bude su. to dole ne lafiya yana tattare da abubuwa da yawa bayan haka me muka yi motoci nawa muka saya akalla mun siya motoci ma sojoji police da civilian ya kai 800 apc ma guda tara na saya wani moto na ana ce mishi amur personal careers yaran mu mun taimake su especially civilian jtm namu da hunters namu da vigilante namu mun tashi mun saya ga shugaban kasa ga sojoji su sun taimaka mana ba mu yi kasala ba mun tashi mun saya domin kawowa lafiya a kasan borno kuma allah san niyamu duk lokacin da dan adam yana da niya mai kyau allah zai taimake shi ya mai girma gwamna a kullum kana faɗin cewa rikicin nan akwai abin da ya haifar da shi kuma shi ne ya jefa mutane a cikin halin tsoro wato musamman na rashin ayyukan yi da talauci a iya cewa akwai kokarin da kai na ganin cewa wannan matsala an kawar ita gaba ba ma fata insha Allah abin da zai dawo ma alhamdulillah dama ina magana cewa wannan rikicin yawanci abin da ya kawo su shine rashin abin yi ka duba yadda mutane suka fita gwana yanzu za mu tabbatar cewa za mu bude hanyar noma kwanakin nan na yi tafiya cairo egypt na yi tafiya india akwai bank na larabawa wanda ana ce mishi arab bank for agriculture and african development director general nashi ya zo borno duka muna so mu gan hanyar da za mu bude mutane su yi noman zamani su yi kiwon zamani kiwo ba na dabba kawai ba na kifi akwai da na kaji da makamantansu insha Allah za mu tashi mu saya bayan haka ayyukan da muna da yara matasa za su samu aiki duk gine-gine da muke wannan ya rage zaman kashe wando don saboda haka na tabbatar ma mutane cewa za mu tashi mu tsaya mu yi abubuwa da yawa don saboda mu kawo sana'a ma mutane kuma mun taimako mutane da yawa akalla in allah ya sa na nasara za mu sake sa kamar biliyan 20 ma kasan don saboda yara matasa da masu kasuwa su samu jari in sun samu wannan jari in sun samu taimakon insha allah talauci zai zama babu ga masu sana'a a gabna sati biyu da suka gabata ka ba da tallafin zunzurutun kudi a miliyan dubu biyu da 'yan kasuwan da iftila ko jarrabawan gobara ta shafa a kanada kwamiti kuma ka yi abubuwa da dama a yanzu haka a wani hali ake kan wannan batun alhamdulillah aikin wannan monday market akwai wahala aikin da abin da ya shafi mutum fiye da dubu goma akwai wahala kwamiti ya tantance wanda wannan masifan ya same su don saboda babban aiki ne na biyu kuma akwai kayan su da cikin kasuwan ya kone ba za mu bar kowa ya shiga ba yanzu suna shiga suna kwashe kayansu kafin a fara aiki amma alhamdulillah daga gobe mutane za su fara gani kowa ya zama ba shi dubu dari daya wanda wannan matsalan ya shafe shi don saboda a saya abinci da shinkafa buhu daya da makaroni da mai don saboda a samu wani abu da za a ci in wani yana da shi ma wani bai da shi bayan biliyan da na sake bada miliyan dari biyar mun fara saya kwano da za mu rufe kasuwa insha Allah yana tsammani a cikin kwana ɗaya biyu za a fara aikin yau ma an fara mutane su yi hakuri kasuwan nan zai koma a cikin lokacin kankani lokacin da mutane ba su yi tsammani ba bayan haka za mu bude wani kasuwa a borno insha Allah cikin shekara na hudu na ga mai zuwa in Allah ya bani nasara maiduguri monday market shine cibiyan arziki na borno insha Allah za mu tashi fiye da haka buhari ya zana sa shi shi ma ya yi alkawari zai tafi mu ga mutane da suna kan taimaka mana mai girma gamna a ta fannin ayyukan raya ƙasa wato ta fannin su kiwon lafiya noma asibiti makarantu da sauransu a dalilin haka shugaban ƙasar najeriya wato muhammadu buhari ya zo jihar borno akalla sau biyar a cikin shekara hudu Ah, saboda ya kaddamar da ɗururuwan ayyukan da ah, ka kammala a nan jihar ah, saboda haka mutanen najeriya da dama suna mamaki a yadda kake samo da kuɗi kuɗaɗen da kake wannan ayyuka a jihar borno misali eh, ayyuka sun kai sama da 700 so ana so a san menene sirrin alhamdulillah sirrin ba wani abu ba ne kamanta gaskiya ne kawai kullum nake magana na ce ni dan adam ne ina laifi dare da rana sai dai na roƙon allah allah ya gafarce ni to amma dai muna kamanta gaskiya shi ya sa kudin da muke samu ba ma kashe shi a yadda bai kamata ba Shi ne sirri kalla da mun kawo gaskiya cikin kuma mun dauki kwararrun ma'aikata wanda muna aiki da su mun tabbatar muna ba su hakkinsu wannan shi ya sa muka yi nasara mai girma gwamna akwai ah, rage da ake na batun cewa wasu masu ruwa da tsaki ah, na yi wa jam'iyyar zagon kasa kuma idan aka ba da wasu ah, kayayyaki domin tallafi sai ga wasu suna handamewa me za ka iya cewa game da wannan batu sannan kuma daga karshe wani sako kake da shi wa al'ummar jihar borno wallahi magana gaskiya ne a cikin 'yan siyasa mu mutane da yawa suna da gaskiya kuma za a samu a cikin mutane dubbai za a samu ɗaya biyu wanda kuma ba ta gaskiya ba ma magana ba an gani a mai duguri ko abinci ka raba mutane ba sa raba abinci masifa ne wannan ba wani abu bane la haula wala quwwata sai dai a roki Allah Allah ya kawo da wannan abu mu kuma ba za mu yarda ba a yi kuri, insha Allah gwamnati zai tashi zai tabbatar cewa an mun raba abu zai isa mutane jama'a a yi mana hakuri laifin wani ba laifina ba ne ni dan adam ne ba da za a ido na zai zama a ko'ina jihar borno nan mu dai za mu yi muku adalci kurakuren da muka yi shi za mu gyara shi mun kira kowa da kowa a yi hakuri kara bi halin wani a ganni a fito kwanku da kwarkwatanku ku zabi apc ni da memba south assembly nawa gaba daya don saboda in memba bai shiga ba ba zan samu dama in yi aiki mai kyau ba kara biya halin kowa in an fito da yawa ni ma zan yi murna zan yi farin ciki don saboda zan ce mutanen borno sun yaba haikina. A mai girma gwamna ka rufe sansanoni 'yan gudun hijira da dama a cikin birnin maiduguri da wasu garuruwa sannan kuma ka kafa kwamitoci da dama domin dawo da 'yan najeriya musamman 'yan jihar borno da suna gudun hijira a kasar niger da kamaru har ma da chadi da sauransu wa kamar ake ciki yanzu a cikin shakara na kusa da kudin da na zama gabna na mayar da mutane da yawa a akalla mai da mutane kusa da kusa da miliyan daya sun koma garuruwansu a cikin maiduguri wannan mun rufe idp kam gaba daya idp kam da gwamnati ya sani kuma insha Allah in mun dawo za mu fara rufe idp da gwamnati ba sani ba kuma za mu fara rufe aidifin kayuka don saboda mutane su tabbatar sun koma ruwan su yi normal su kuma na yi alkawari ma mutane insha Allah za mu ci gaba da wannan akwai mutane mu a Nijar a Cameroon da Chad mun fara kawo su federal gaman ya je kwamiti ne vice chairman ni ma na je kwamiti a state government za mu mayar da mutanen da suna Cameroon zuwa Borno za mu mayar da mutane da suna nijar wanda su da zuwa borno da kuma chadi insha Allah mun gama zaben nan za mu bi sawun da wuri kuma na yi alkawari za mu mayar da mutanen a wasu jihohi ana ta taburza tsakanin ma'aikata da gwamnati har ana zuwa yajin aiki amma ba ta ushe da haka ba a jihar borno musamman ganin yadda ake biyan haƙoƙinsu ana biyan su albashi a kan lokaci wani hikimomi ne kai amfani da shi duk da dai an san cewa dama ɗaya daga cikin manufofinka shine samar da wato gwamnati mai adalci da kuma shugabanci na gari ya kai ka samu wannan nasara alhamdulillah duk gwamnatin da bai kula da ma'aikata ba gwamnatin nan ba zai nasara ba mutane kuma ba su sani ba a borno don saboda fitinanmu na boko haram talauci ya shiga borno sosai ko monday market ko kasuwanci ba sai an biya salari kafin zai afki to wannan biyan salari ya zama mana tilas don saboda sai mun biya ma'aikata kafin 'yan kasuwa masu samu wani abu ba zan taba wasa da biyan salari ba kuma insha Allah ba zan yi ba na biyu akwai abubuwan da muka yi da dan dama wanda mutane sun ji dadin shi muna biya lib grand a cikin shekara uku da rabi wani akalla mun biya gratutu ya kai biliyan gratutu da pension da komi da haƙi lib grand mun ya kai kamar biliyan 20 da wani abu za mu ci gaba da biya hatta mun tabbatar cewa mun gama biyan gratutu na ma'aikata gaba daya insha Allah za mu zo lokacin da za a ce yau ka bar wannan aiki wancan wata mai zuwa za ka samu kuɗi insha Allah amma mu dan adam ne akwai kwamitocin da muka ajiye akwai wayanda ba su ji daɗin shi ba na sake ajiye kwamiti kwamitin na ce a kamun report a karshen watan january ba mu samu report din ba za mu yi adalci ma mutane mutum ya yi shekara 25 wato kowa yana da laifi dole zai samu wani abu fenshin ne zai samu gratuity ne zai samu za a duba balle man kwamitin ya kamo report in wani wanda za mu ya mu yafe mishi za mu ya mu yafe mishi mutane su yi hakuri insha Allah za mu yi adalci duk abin da muka yi ba mu yi kyau ba za mu yi adalci mu tabbatar cewa mun taimaka mutane ba za mu ci hakkin mutane ba na'am your excellency um, kowa su muka shaidan son samar da wato shugabanci na gari good governance a nan jihar borno Ah, shin ka samu ka cimma wannan burin samar da shugabanci nagari wanda al'umma ke fatan samu alhamdulillahi rabbil alamin shin in dai baka samu abin da yana ce a turanci good governance tsare-tsare na gwamnati yadda ya kamata ba ba za ka gwamnatin ka ba zai yi aiki mai kyau ba kamar biyan albashi kamar biyan gratitude da ka nan komitoci mai kyau mai kyau ka ajiye tsare-tsare na gwamnati da'a a cikin gwamnati a rage cin hanci da rashawa wayan abubuwa duka yana da amfani to mun yi mu shi ya sa muna samu daman da zama na aiki da ba yi irin wayan abubuwa ba kudinmu duka zai tafi hanyar banza don saboda haka insha Allah mun gode kuma za mu ci gaba da abin da muna yi mai girma muna kana kokarin ganin cewa ka bunkasa tattalin arzikin jihar borno da kuma samun ɗaukaka a wannan jihar idan allah ya baka dama ka sake dawowa a karo na biyu wani shiri kake da shi domin kare ciyar da jihar borno gaba jama'a duk abinda kuna ji ina yi wannan wallahi tallahi don saboda allah ne ke shin an mutum yana yi abu don saboda Allah ya ci gaba yin don saboda Allah ba zan koma baya ba abinda zan yi don zan ci gaba zan karama don saboda Allah ne nake wannan abu to duk mutumin da zai abu don saboda Allah Allah zai taimake shi amma na tabbatar ma mutane a Borno cewa insha Allah in Allah ya bani dama na zo zan yi abu fiye da wanda a bayan nan na yi zan tabbatar tsoro zai zuwa borno fiye da na da noma na zamani za a kawo shi kiyo na zamani za mu kawo shi za mu tabbatar cewa mun dauki malamar makaranta jiyawa asibiti za mu tabbatar cewa za mu kawo magani fiye da na da hanyoyi titi na a cikin maiduguri da kayuka za mu kawo shi babban abin shine yara mu matasa da maza da yara da mata wanda ba su da sana'a za mu yi kokari gwargwadon mu tabbatar cewa mun kawo su sana'a da'a za mu tabbatar akwai da'a borno to jama'a na tabbatar muku cewa insha Allah ni professor babagana umar zulum ba zan ci amanan mutanen borno ba wato wasirru kaula kuma wajen haru ina alimun bi sadu ko na bayyana abin da yana cikin zuciya na ko na yi magana Allah ya sani ni dai insha Allah zan tabbatar cewa Borno za ta samu ci fiye da na da ku gan wuta wannan shugaban kasa ya zo ya bude duk kasan da akwai wuta talauci zai zama babu wutan nan kuma insha Allah nan zuwa shekara goma sha biyar ko goma ba za mu samu masanan wuta ba babban abu ne so da wuta gine-ginen da muna yi wannan yara matasa suna samu su yi aiki zai tabbatar cewa za a rage talauci a kasa tsoron nan kuma in ba tsoro ba lafiya ba abin da zai za mu tashi nisa fiye da haka jama'a ni na yi muku alkawari cewa in allah ya sa na zama na samu mulkin nan zan yi aiki tsakani da allah ba don saboda mutum ba dan adam ka gan shi ka yi abu da don saboda allah allah zai taimake ka salamu alaikum da wannan albishir na mai girma gwamna muka kawo karshen wannan shiri na musamman ah, muna matukar godiya yau excellency da ka samu lokacin zuwa wannan shirin namu da kuma waɗannan jawabai da kai a madadin abokan aiki umar sadiq baba gana bukar wakil gala al'amin muhammad ni dauda iliya da na jagoranci shirin nake cewa ah, assalamu alaikum warahmatullah Wanda ya yi iya shi ya fi kyau aba. Gwamna abun misali zulmin ayyaba. Ko kala a wani zulmi kai ne.